Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صلِّ Radio Hausa biyu hace ne aka kamo a cikin shirin sa na safe. Zango na farko a shirin shirin da muka saba kamo muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan ku haka da fatan kuma an wayi gari lafiya. To a shirin shirin da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin na duniyar mu a yau. Bayan sa muna dauke da shirin na ra'ayoyin ku masu saurare.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

ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. Masu sauraro Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirinmu na safe na farko kenan a wani ranar ta Juma'a. To jerin shirin da muke ɗauke da zasu zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. sojojin kasar iran sun gudanar da farti a ranar farko ta makon tsaron kasa kungiyar tarayyar afirka ta yi kira da kafa kwamiti na kasa da kasa domin warware rikicin kasar ukraine ta hanyar lumana firaministan birtaniya ta ce tana nazarin ɗauke ofishin jikadancin ƙasarta da ke isra'ila daga birnin tel aviv zuwa birnin kudus tun kuma ga labaran da ke dake sojojin kasar iran sun fara gudanar da farace a duk faɗin kasar domin tanawa da makon tsaron ƙasa wanda ake yi a lokacin zagayowar ranakun farko na fara yakin iran da iraki a tsakanin shekarun 1980 zuwa 1988 a dai lokacin tanawa da harin gwamnatin tsohon shugaban kasar iraki saddam hussein wanda ya kaddamar shekaru 42 suka gabata a kan kasar ta iran an kuma gudanar da irin waɗannan taruka wasu larduna daban-daban da kasar iran din dakarun sojin kasar iran da kuma dakarun kare juyin juhalin musulunci irgc da 'yan sanda da masu tsaron kan iyakoki da kuma basiji su ne suke halartar faratin a yayin faratin da aka yi a birnin tehran sojin kasar iran sun kaddamar da wani sabon mukami mai lizami wanda kasar ta kera a karan farko mai suna rizban wanda ke harbawa daga sama zuwa ƙasa wani mukami dai shine su na farko wanda aka kera shi ta hanyar yin amfani da wasu fasahohi na musamman wanda injiniyoyin kasar ta iran suka kera a lokutan baya-bayan nan tarayyar afirka ta yi kira da a kafa wani kwamiti wanda zai gudanar da aika na sulhunta rikicin kasar ukraine shugaban senegal makisal kuma shugaban kungiyar tarayyar afirka shine sanar da cewa kungiyar tare afirka din tana goyon bayan samar da zaman lafiya a ukraine sannan kuma bayyana cewa kungiyar tana kira da kafa wani kwamiti na shiga tsakani domin sasanta bangarorin rikicin ukraine ta hanyar lumana da kuma fahimtar juna shugaban kasar senegal din ya ce muna kira da a kwantar da hankula tare da dakatar da tashashen hankula ukraine domin a cimma matsaya ta hanyar tattaunawa da kuma kaucewa hadarin bala'i wanda zai iya rikidewa zuwa rikicin duniya in ji shugaban na kasar senegal a jawabin da ya gabatar a zaman taron babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya gaba da cewa kasashen afirka a shirye suke shiga cikin wannan kwamiti domin ba da su wajen cimma matsaya domin sasanta bangarorin rikicin a ɗaya bangaren kuma maki sale ya kakkausar suka akan yadda wasu manyan kasashen duniya suke matsa lamba akan kasashen afirka kan cewa dole ne su goyi bayan wani bangare a rikicin na ukraine yana mai cewa hakan ba daidai ba ne domin ko kasashe masu 'yancin siyasa su ne za su yanke matsaya a kan lamarin da ya shafe su kuma daidai da maslaharsu shugaban taron najeriya muhammadu buhari ya fara shan suka akan yadda ya kwashi tawagar mutane 100 zuwa taron majalisar ɗinkin duniya wasu daga cikin 'yan majalisar dokokin najeriya ɗin dai sun soki tawagar buhari wadda ta kunshi mutane 100 shugaba buhari ya jagoranta zuwa birnin new york na amurka domin halarta babban taron majalisar ɗinkin duniya 'yan majalisar waɗanda suke sukar wannan tawaga sun ce bai kamata a haɗa dandazon jama'a kusan mutum ɗari ba a wani lokaci da najeriya take fama da matsin tattalin arziki wannan taro dai shine taro na ƙarshe da shugaba muhammadu buhari yake halarta a matsayin shugaban najeriya na babban zauren majalisar ɗinkin duniya da kuma shugaban ya jawabi na kwana a wajen taron sai dai 'yan majalisa irin su sanata muhammad sani musa na majalisar dattawa ya ce wannan taro ne wanda ake a kowace shekara kuma kowa ya ga irin ayarin da shugaba buhari ke kwasa ke tafi da su wajen irin waɗannan taruka tun daga lokacin da ya hau mulki a cewar sanatan da ake nuna tawagar talabijin din har kunya na je saboda ana kuka a ƙasa cewa babu kuɗi har ana tunanin ciwo bashi domin cike gibin kasafin kuɗi alhali duk waɗannan tawaga ƙarƙashin gwamnati ne ake biya musu kuɗin tikiti da kuma ɗakin kwana da abincin da suke ci da kuma kuɗaɗen alawus alawus in ji shi ta jama'a masu ware kada a sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran firaministar birtaniya liz truss ta shaidawa takwaranta na isra'ila yar lafi cewa tana nazarin matakin mayar da ofishin jikadancin kasarta daga birnin tal aviv zuwa birnin kudus wata mai magana da yawon gwamnatin birtaniya ta ce turis ta sanar da lafiyar yadda take nazari a kan yadda ya kamata ofishin jakadancin birtaniya ya kasance a isra'ila inda kuma ta shaida hakan ne a gefen taron babban zauren majalisar ɗinkin duniya wani mai magana da yawon lafiyar ya tabbatar da jaridar times of israel da wannan al'amari a watan da ya gabata kafin ta zama firaminista minista ta ce za ta nazari a akan matakin da burtaniya ta dauka na ci gaba da rike ofishin jikajen cance da ke birnin tal aviv idan ta zama prime minister inda take tanin cewa ya kamata a mayar da shi zuwa birnin kudus sanarwar da aka fitar dai a watan agusta ta sha suka daga tsoffin jami'an diplomasiya na kasar burtaniya goma daga cikin su su rubuta wa jaridar the times cewa matakin mayar da ofishin jakadancin burtaniya zuwa birnin kudus ya kamata ya kasance ne bayan an kafa kasar palestine mai cin kishin kanta a shekarar 2018 ne da gwamnatin tsohon shugaban amurka donald trump ta da ofishin jikarin da zuwa birnin kudus kamar da honduras guatemala da kosovo suka yi hakan wanda ita ma burtaniya ƙarƙashin trust take shirin bin sahun amurka wajen ɗaukar irin wannan mataki ta jama'a masu ƙarshen labaran duniyar kenan. To a da Abdullahi Salihu Usman ka sana ɗauke da labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mota shirye-shirye inda za mu farawa da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Masu saurari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 Yahudawan sahayuniya ne kan cikin shekaru biyu da samun nasarar kulla alakar jakadanci tsakanin haramtacciyar kasar Isra'ila da kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa da ni sunu suwunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. A ranar Juma'ar makon da ya gabata ce, tsohon firaministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila kuma jagoran 'yan adawa Benjamin Netanyahu ya gana da ministan harkokin wajen ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa Abdullah bin Zayed Ali Nahayan da ya gudanar da ziyarar aiki a birnin Tel Aviv fadar mulkin gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila. A rubutunsa a shafinsa na Twitter, Benjamin Netanyahu ya yi furuci da cewa yana farin cikin ganawa da sheikh abdullah bin zayat ali na Hayan. ministan harkokin wajen kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa a fadar mulkin yahudawan sahiyoniya tel aviv yana mai jaddada cewa suna masu munnar cikan shekaru biyu da samun nasarar kulla alaƙar jakadanci karkashin yarjejeniyar abraham da a cewarsa ta haifar da gagarumin ci gaba a dukkanin yankin gabas ta tsakiya Netanyahu ya yi da'awar cewa zaman lafiya tsakanin ƙasashen biyu yana ba da kyakkyawar fata kuma babban abin farin ciki ne ganin yadda sanadiyar cimma yarjejeniyar kulla alaƙa tsakanin ɓangarorin biyu yake bunƙasa ci gaba da wadata a tsakanin haramtacciyar ƙasar Isra'ila da haɗaɗɗiyar daular larabawa a cewarsa duk da cewa Benjamin Netanyahu bai furta abubuwan da suka tattauna a kansu ba a zaman taron da suka gudanar nesa da manema labarai. shafin watsa labaran haramtacciyar kasar isra'ila na a haranot ya bayyana cewa ministan harkokin wajen haɗaɗɗiyar daular larabawa sheikh abdullah bin zayad ya gudanar da ziyarar aiki ne a haramtacciyar kasar isra'ila domin nuna murnar cikar shekaru biyu cur da kulla alakar jakadanci tsakanin bangarorin kasashen biyu kamar yadda a ziyarar tashi ya gana da firayim ministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ya irin lafit da shugaban haramtacciyar kasar isra'ila isra'ila isaac herzog tashar talabijin ta goma sha biyu mallakin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta watsa rahoton cewa mahukuntan kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa sun so su ɗage ziyarar aikin zuwa wani lokaci nan gaba saboda shirye-shiryen zaɓuka da ake gudanarwa a haramtacciyar kasar isra'ila kuma ba su son ziyarar ta zame tamkar tsoma baki ne a zaɓukan haramtacciyar kasar ta isra'ila amma firaministan gwamnatin yahudawan sahayuniya ya'ir lafit ya matsa lamba domin ganin ziyarar ta gudana a wannan lokaci ministan harkokin wajen kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa sheikh abdullah bin zayed ali na nahyan da ya isa haramtacciyar kasar isra'ila ya fara ganawa ne da firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar yair lafit a birnin kudus inda suka gudanar da ganawar sirri a tsakaninsu musamman kan batutuwan da suka shafi hanyoyin bunƙasa alaka a tsakanin ɓangarorin biyu ofishin firaminista yair lapid ya bayyana cewa ganawar sirri tsakanin mutanen biyu ya fi mai da hankali ne kan batun ci gaba da karfafa alaka tsakanin kasashensu kamar yadda tawagar jami'an bangarorin biyu suka ci gaba da tattaunawa kan batutuwan da suka shafi bunƙasa harkar tattalin arziki da taimakekeniya a bangarorin harkar noma da makamashi da ruwa gami da hanyar wadata ƙasashensu da abinci musamman ganin yadda duniya ta shiga halin ƙarancin kayayyakin abinci Hakanan tawagar jami'an haɗaɗɗiyar daular larabawa da ta haramtacciyar ƙasar Isra'ila sun tattauna hanyar ci gaba da janyo ƙarin ƙasashe da za su amince da batun ƙulla alaƙa da haramtacciyar ƙasar Isra'ila, amma ba su ambaci sunayen ƙasashen da suke son farautowa ba. bayanin bayan taron ya fayyace cewar firaministan gwamnatin yahudawan sahayuniya ya gabatar da kyautar littafin attaura da aka tarjama cikin harshen larabci ga ministan harkokin wajen kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa sheikh abdullahi bin zayad ali nahayan a tsawon shekaru biyu da kulla alakar jakadanci tsakanin kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa da haramtacciyar kasar isra'ila yahudawan sahiyoniya kimanin rabin miliyan ne suka ziyarci kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa inda a kullum rana akwai jirage da suke zirga-zirga tsakanin ƙasashen biyu a nashi bangaren babban malamin yahudawan sahayuniya kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa da ke jagorantar abin da ake kira da majalisar yahudawa ta kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa elin abadi ya yi furuci da cewa an samu yawaitar yahudawan sahayuniya da suke zuwa kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa domin zama a cikinta inda a halin yanzu suka haura mambobi ɗari shida daga lokacin da aka kulla alaƙar jakadanci tsakanin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa a shekara ta 2020 a zantawarsa da shafin watsa labarai na i24 news na haramtacciyar kasar isra'ila babban malamin yahudawan sahayoniya elin abadi ya bayyana cewa a lokacin da ya zo zama a kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa yawan yahudawan da suke zaune a kasar ba su kai ɗari biyu ba amma a halin yanzu akwai yahudawan sahayoniya fiye da ɗari shida kuma yawan adadin yahudawan ya karu ne kwatsam a cikin shekaru biyu kacal sannan suna da gidajen sayar da abinci da da suka kai guda shida a duk faɗin ƙasar gami da wuraren gudanar da ibadu masu yawa a haɗaɗɗiyar daular larabawa malamin yahudawan sahuniyan abadi ya samu matsayinsa na kasancewa shugaban majalisar yahudawa ta ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ne bayan kulla alakar jakadanci tsakanin ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila a shekara ta 2020 karkashin jagorancin ƙasar amurka malamin yahudawan sahuniyan eli abadi ya bayyana yarjejeniyar Abraham da a ƙarƙashinta ce aka kulla alaƙar jakadanci tsakanin gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila da ƙasar haɗaɗɗiyar daular Larabawa da cewa ta kasance mai amfani wajen ƙara kusanto al'ummar Larabawa da Yahudawan Sahiyuniya. masu bashin baki suna cewa eli abadi ya ɓoye asalin yawan yahudawan sahiyoniya da a halin yanzu haka suke zaune a ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa saboda yawansu ya nimka adadin da ya faɗa saboda ya fayyace aniyar yahudawa na samar da wani yanki na musamman na yahudawa da za su kunshi cibiyoyin da dubban yahudawa ne zalla za su zauna a wannan yankin a cikin ƙasar ta haɗaɗɗiyar daular larabawa kamar yadda elin abadi tun a cikin watan afrilu ya sanar da shirinsu na kafa wani yanki na musamman na yahudawa a tsakanin kasashen larabawan yankin tekun fasha da zai kunshi kwalejoji da cibiyoyi ga dubban yahudawa da suka zaɓi zama na dindindin a ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa a nata ɓangaren gwamnatin haɗaɗɗiyar daular larabawa ba ta sanar da shirin yahudawa na samar da wani yanki na musamman ga yahudawa a cikin ta ba kamar yadda babban malamin yahudawan sahiyoniya bai furta takamaiman lokacin fara aikin ba ko bangaren da suka tattauna da shi kan wannan aniya su ba duk da ya bayyana cewa sun tattauna da dillalan filaye kan wannan shiri nasu don samar da wuri mafi kyau da dacewa A ranar 12 ga watan Disamban shekarar da ta gabata ta 2021 ce, Prime Minister gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila mai murabus Naftali Bennett ya isa ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa a matsayin ziyara irin ta ta farko da wani Prime Minister gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila ya kai zuwa ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa tun bayan ƙulla alaƙar jakadanci a tsakaninsu a ranar 15 ga watan Satumban shekara ta 2020. karkashin jagorancin shugaban kasar amurka na wancan lokaci donald trump a birnin washington fadar mulkin kasar amurka bayan zaman taron kulla alakar jakadanci tsakanin kasashen haɗaɗɗiyar daular larabawa da haramtacciyar kasar isra'ila ɓangarorin biyu sun hanzarta buɗe ofisoshin jakadanci a kasashen junansu kamar yadda majiyar watsa labaran gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta bayyana cewa mahukuntan haɗaɗɗiyar daular larabawa sun zaɓi buɗe ofishin jakadancin ƙasar ne a birnin tal aviv maimakon birnin kudus kamar yadda shugaban ƙasar amurka na wancan lokaci donald trump ya so ganin haka sannan a ƙarshen watan yunin wannan shekara ministan yakin haramtacciyar ƙasar isra'ila da a halin yanzu ya zama firayim ministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ya'id lafit ya jagoranci buɗe ofishin jakadancin gwamnatin haramtacciyar ƙasar ta isra'ila a birnin abu dhabi da ya zama farkon ofishin jakadancin yahudawan sahayuniya a tsakanin ƙasashen larabawan yankin tekun fasha tashan watsa labaran kan ta haramtacciyar ƙasar isra'ila ta bayyana cewa Muhammad bin Zayad Ali Nahyan shugaban kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa a halin yanzu a lokacin yana matsayin yarima mai jiran gado shine ya gayyaci firaminista Naftali Bennett mai murabus zuwa kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa kuma ya kira ga shugaban haramtacciyar kasar ta Isra'ila Isaac Herzog da ya kawo ziyara zuwa kasar a martanin da falasinawa suka mayar kan matakin da mahukuntan kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa suka ɗauka na gayyatar jami'an gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila zuwa ƙasarsu. Ƙungiyar Jihadul Islami ta palestino ta yi Allah wadai da gayyatar da mahukuntan daular Larabawa suka yi ga Firayim Ministan gwamnatin haramtacciyar Kasar Isra'ila na wancan lokaci, Naftali Benet, da shugaban haramtacciyar Kasar Isra'ila Isaac Herzog tana mai jaddada cewa kulla alaƙa da Yahudawan sahayoni. da kawance da su cin amanar falasɗinawa ne da ha'intar su ƙungiyar jihadul islami ta falasɗinu ta jaddada cewa karɓar bakoncin jami'an gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila yana matsayin samar da halacci ne ga haramtacciyar ƙasar ta isra'ila 'yar mamaya da ƙoƙarin ba ta halacci akan tubali maras inganci masu saurari. ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai a mako na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. Shirin duniyar mu a yau kenan, to kuma ga shirin na ra'ayoyin ku masu saurare. masu saurare assalamu alaikum barkan da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na ra'ayoyin ku masu saurare to kamar yadda aka riga aka sani a makon nan ne aka bude babban taron majalisar ɗinkin duniya karo na 77 a birnin new york na ƙasar amurka taron wata haduwa ce ta shugabanni da gwamnatocin kasashen duniya inda ɗaya bayan ɗaya suke yin jawabai game da halin da duniya take ciki da ma kalubalen da take fuskanta to koya kuka ji da wannan taron anya irin wannan taron yana shafe matsalolin da duniya ke fama da su wannan shine maudu'in mu a wannan mako don haka malami na farko idan ka shirya sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sashi Hausa na gidan rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana Kabir Sula Usman daga nan bakin kasuwar Transa da maganar Jamhuriyar Niger. To dangantar da wanga taro da Majalisar Dinkin Duniya ta kira wanda shine na karo 77 da ake a Amurka. Muna addu'a Allah sa in shugabannin mu sun je sun yi bayani turawan su gamsu da bayanin da suka yi duba da cewa Majalisar Dinkin Duniya kanta rauni gare ta. Ta la'akari da akwai rikice-rikice da ake da dama a duniya wanda alhakin yara ta a wuyan Majalisar Dinkin Duniya ta dakata wannan abin ko ta kawo sasa ta'addanci amma ba ta yi ba in ka ɗauki misali rikicin eh, myanmar ya laƙume rayukan musulmi da dama amma ba matakin da majalisar ɗinkin duniya ta ɗauka gashi ƙasar china tana azabtar da musulmi babu matakin da majalisar ɗinkin duniya ta ɗauka uwa uba ga isra'ila ta zo ta jagwalgwala ma falastinawa ƙasa ta hana su sukuni ta hana su zama ba matakin da majalisar ɗinkin duniya ta ɗauka illa iyaka sun zira ma iran ido sun samu mata takunkumi akan wani nukiliya da take akan ci gabanta to da haka muke kira dai ga majalisar ɗinkin duniya Allah ubangiji ya sa wagga shawara in za su yi ta a samu matsaya wadda duniya za ta samun sauki da ma zama lahiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio iran mai muku magana alkasun lima har daga jihar agadasa a jamhuriyar nijar dangance da wannan maudu'i da kuka hau da bisa taro da ake yi na majalisar ɗinkin duniya na ƙasashe na duniya duka to sai mu ce wannan taron mu a wajen mu su ne ya shafa saboda karo na saba'in da bakwai kenan mu wajen mu ƙasashen mu na afirka ba mu ga amfanin shi wannan taron saboda baya da tasiri gare mu talakawa saboda an shayin shi sai a zo a zamana a cika cikardu a tashi kenan mu wajen mu talakawa baya da wani amfani saboda su ne yake gyarawa shugabannin mu musamman na afirka wanda suka wakilci jan saboda in suka zo ma ba su gaya ma mutane ma abubuwan da aka yi can wajen kuma babu wani abu wata fa'ida da muke samu a dalilin wannan taron muna kira ga talakawa dai su yi addu'a Allah dai ya kama mana ya taimake mu kuma ya kawo hankulan shugabanninmu wadda muke gani kullum ya maido su akan talaka saboda mulkin ga talakawa ne ake mulka amma ba a musu abubuwan da suke so mai muku magana alkasun babu liman ahar daga jihar agadas a jamhuriyar nijar salamu alaikum assalamu alaikum rahmatullah rediyon jamhuriyar musulunci ta irin suna na gwani lawan ali gamadan kira ku daga nan kano a lokal gamin din kura a garin gamadan tewar unguwar ciroma wato taron md da majalisar ɗinkin duniya take tattauna kashi na saba'in da bakwai to mu gaskiya wannan taron za mu ce kusan a taro ne na shan shayi domin domin tun da majalisar ɗinkin duniya ta kafu ba ta taɓa kawo wata matsaya da aka cimma yarjejeniya cewa an samu ah, salama ko kuma an samu cigaba kan ƙudurin da ta gabatar so don haka wannan taro mu dai fatanmu allah ya sa a wannan karan kwalliya za ta biya kuɗin sabulu domin yadda majalisar ɗinkin duniya take gudanar da aikace-aikacen ta rusa wasu ɓangarori suke ma ba tare da mutane sun lura ba fatanmu dai a wannan karan allah ya sa kwalliya za za ta biya kudin sabulu domin a kasashen duniya tabbas sun shiga wani hali na karancin abubuwa na rayuwa fatan mu Allah ya kama mana mafita suna na gwani lawan Ali Gamadan na kira ku daga nan garin Gamadan Tewan unguwar Ciroma fatan za ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran mai magana dini filasu rijiyar lemo mazaunin akara ghana e tabbas mun ji daɗi da kuka ba mu dama domin tofa albarkacin bakinmu kan wannan maudu'i na taron majalisar ɗinkin duniya karo na 77 e eh, to a zahirin gaskiya mu wannan taro babu abin da za mu ci sai dai mu kira shi taron shan shayi kawai domin tun kafa ita wannan majalisa ta ɗinkin duniya da aka yi idan muka bibi tarihinta za mu dubi cewar da zarar duk lokacin yayin da aka tashi wannan taro babu wani ƙudiri da za a kawo a wajen taron kafin shekara ta dawo kuma ka tsaya ka duba ka ga an cimma waɗannan ƙudire-ƙudire da aka kawo a wannan taron ka alal misali kamar taro akan sauyin yanayi da aka yi tun lokacin mulkin shugaba obama ake ta kai ruwa rana har yanzu akan cewa wasu kasashe su rage hayakin masana'antu da sauransu kuma har yanzu babu wani abu da aka gani a ƙasa to idan idan wani abubuwa suna nan da yawa shi yasa wannan kawai za mu kirawo shi taron shan shayi ne kawai dai shugabannin kasashen duniya suke haɗuwa su yi kawai shi ne tokar da a sha'afa cewa ana tare ne da shirin ra'ayoyin ku masu saurare da a wannan makon shirin ke jin ta bakin ku game da babban taron majalisar ɗinkin duniya karo na 77 da ke gudana yanzu haka a birnin new york na ƙasar amurka malami na gaba sai ka sha muje. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen Hausa na Radio BOH sunana Ibrahim Haruna mai anguwa bingira buza jihar Tawa jamhuriyar Nijar mazamni kasar Kamaru shugaban kungiyar haɗin kan matasan Nijar taron eh, majalisar ɗinkin duniya karo na 77 da ke gudana a birnin eh, New York na Amurika. so fatan mu shine Allah ya sa taron shi haihuwa da mai ido domin mun sha ganin irin waɗannan tsaruka suna gudana a baya ƙarshen su sai dai su ƙare a takarda na gode sashen hausa na radio boh assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu boh hausa da magana rabiu idris daga nan birma garin dawa kwanton ɗin turmini cikin jihar da magaram a jamhuriyar nijar eh, game da taron nan da kasashen shugabanninmu na kasashen duniya gaba suka je amurka to sai dai mu ci allah ubangiji ya sanya da suka je Allah ya kai kowa gida lafiya muna musu dai fata alkhairi duk da dai taron shan shayi za mu ce musu tunda dai ba wani abu bane wanda za a talaka zai mura suke tattauna a kai ya dai kowa dai ta kanshi yake dai to sai dai musu fata alkhairi yanda suka je lafiya kuma shugaban kasar mu Muhammadu Bazim na Nijar Allah ubangi ya sa a zo gida lafiya dukkan sauran shugabannin kasashen da suka haɗu Allah sa su gama lafiya kowa ya sa lafiya. To, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran muna godiya da dama da ake bamu don tofa albarkacin bakin mu. Dangane da wannan taro na MDD wanda shugabannin kasashe suke hallara, Allah ta'ala dai ya sa taron ya haifo mana ɗa mai ido ma'ana kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Mu matan daga yanzu abubuwan da suke addaban mu da yawa, mu muna fama da ƙarancin ruwa wutar lantarki da kayayyakin more rayuwa sannan da matsala uwa uba ta tsaro allah ya sa shugabanninmu su mai da kai hankali akan wannan da fatan kuma za su yi abin da ya dace ko ya cancanta dangane da wannan al'amari allah ta'ala ya sa mu dace allah ya dafa mana mai magana Suleiman Abdullahi Fala daga nan garin Fambegwa. Na gode. Assalamu alaikum BOH muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran mai magana na ZP Ibrahim Rugar Malam Shagar Loko Gwamnati daga Sokoto a tarayyar Najeriya. Za mu yi amfani da wannan dama mu kai ma majalisar ɗinkin duniya abin da yake cikin zuciyarmu mu gaya mata abin da yake cikin zuciyarmu. Na farko dai ya kamata a rinka martaba kowace ƙasa a matsayinta na ƙasa ma'ana dai a daina barin wasu ƙasashen duniya suna yin gaba gaɗi wajen ɗaukar ko kuma wajen karya yarjejeniya domin muna gani kare yarjejeniya yana dawo da wasu lamura bayan misali kare yarjejeniya ya sa yakin rasha da ukraine an ka fara shi sannan muna gani kare yarjejeniya da yawa abin da yake haifarwa ya kamata a matsayin tarmar jirgin ɗinkin duniya domin tsayar da martaba ta ga ƙasashen duniya da kuma al'ummar duniya ya kamata idan ta yi magana ko kuma idan an kai magana idan wata ƙasa ba za ta yi ta so ta yi ba daidai ba ta rinka sanya baki ta daina kyalewa domin hakan yana taɓa martabar ta yana kuma taɓa raba kimata domin a halin yanzu kimar majalisar ɗinkin duniya yana tangal-tangal a tsakanin kasashen duniya wasu suna ganin kimata wasu kuma ba su ganin ana musu daidai saboda haka domin dawo da martaba ta ya kamata ta rika yin adalci tsakanin kasashen duniya da fata kira na zai je ga kunnin sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya. idan radio iran mai magana ta yi da magara niger wani fata ne nake ɗauke da shi da addu'a game da wannan taron koli na majalisar ɗinkin duniya wanda ya haɗa shugabannin kasashen duniya daban-daban daban a can birnin new york na kasar america ina fatan allah ubangiji sa wannan taro ya amfani kasashen mu na afirka ba na fatan a yi a watse mu ji shiru tamkar yadda aka saba da ina fatan za ku tashi lahiya boh hausa sunana sanusi madatai da magaram niger assalamu alaikum sashen hausa radio iran mai albarka sunana lawa alhaji abbali daga agadar jamhuriyar niger to ra'ayina akan maudu'in da kuka aza na taron da za a yi a kasar amurka amurka wanda shugabannin kasashe daban-daban za su hallara domin su yi jawabi a tattauna matsalolin da ke damun duniya to ubangiji allah ya sa wannan taron ya ba ya aifi da mai ido yawa a kuma cimma abin da ake nufi ba ya zamo ba taron shan shayi taron da za a taro a yi zantuka da ba su da amfani shugabanninmu na afirka ya kamata idan suka hallara wannan taron to su tattauna matsalolin afirka kar su je su zan 'yan amshin shata su zama 'yan kallo inda aka yi da su yi can a ba haka kamata su kasance ba yana da kyau su tambayi talakawa matsalolin da ke damun su in su basu da labari ko kuma mashawartan su ba su faɗa musu ainihin abin da ke faruwa to su tattauna da talakawa da abin ya shafa kai tsaye domin su yi bayanin da in sun je can za su tattauna shi assalamu alaikum wa rahmatullah sashin hausa na radio musulunci ta iran mai magana ya kuma mai aski ba da raka a jihar da magaram hakika babban taron da aka bude na mdd karo na 70 da bakwai a birnin new york na amurka inda kasashe mutane daban-daban za su halarta domin duba matsalolin da suka addabi duniya baki ɗaya hakan kwarai ya yi daidai muna fata za a yi taro a ƙare lafiya a tashi lafiya kuma mu na kasa shugabanni na kasashe daban-daban su koma gida lafiya kuma muna fata allah sa ba taron shan shayi ba ne domin ko an daɗe ana yin taro amma ba a gani a ƙasa muna fata kwalliya za ta biya kuɗin sabulu akan abin da aka tattauna mai kyau mai magana ya kuma mai aski ba da raka jihar da magarama. to da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen shirin na wannan mako sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa a kasance cikin ƙoshin lafiya. Tokar dai a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH a cikin shirin na safe yanzu kuma ga shirin na tarbiyyar iyali. tarbiyyar iyali masu barka barkanmu da haka kuma barkanmu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a sa ne muke yin dubi kan harkokin shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar malamai da manzarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin iyali mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne saba zuwa muku daga nan rajiyon boh hausa da ke nan birnin tehran da ni awal kunya ga jagorantar gabatar muku da shi fatan za ku kasance tare da mu har zuwa ƙarshen wannan shirin a wannan karan. a cikin shirin namun yau za mu ci gaba ne da sauraron shehun malamin nan muhammad salale zare da ke birnin yamai na ƙasar Nijar. zai ci gaba da yi mana bayanin sabon hankoki ga littafin risalatul hukuk na imam zainul abidin na imam husaini alaihi salam da kuma fatan iyalai suna amfana da wannan shirin yau mana zai tashi ne akan haƙƙin wanda ya zo neman nasiha daga wurinka muna sauraron malam wasalam alal على su rahmatan للعالمين سيدنا مولانا المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين سيما صاحب الأسر والزمان na له فدا ‘Yan uwa masu girma da mutunci ‘yan uwar imani masu jinmu da shauraronmu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Muna ƙara godiyarmu zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala mahalarci mamallakin kowa da komai mabucin kyautaye da ɗimbin ni'imomi wanda ya lullube mu da su mu ba mu san iyakarsu ba shi ya so ya yarda ya lamunce mana ci gaba da wasala darasinmu kuma ba mu gushe ba muna nan inda ya zama wajibi a gare ka kai ma ɗan uwanka makwabcinka abokin zamanka abokin kasuwancinka ko dan uwanka a wajen aiki ko makwabcinka na gona ko abokin tafiya ko ɗa ko ƙani ko iyali ko abin da ya kama da haka cewa ka yi masa nasiha yadda zai iya ɗauka yana daga cikin haƙƙin wanda ke neman nasiha a wajenka ka fahimtar da shi cewa allah subhanahu wa ta'ala ya halarci mu ne ya samar da mu ne mu mutane da aljannu ba wai don kawai a rayu a duniya a ci a sha a yi kwanciya ba Allah ba ya samar da mu ba ne kawai don mu tara masa wani abu na abinci ko kuma na dukiya Allah bai da buƙatar wannan a wajen mu don shi ne gani shi yake da abin bayarwa Allah ba ya samar da mu ba ne don mu cika masa fada yana neman yawan jama'a a fadarsa ba don wannan ya samar da mu ba Allah ba ya samar da mu ba ne don mu ƙarfafe shi a kan maƙiyansa ko wani abu mai kama da haka Allah ya ne gagar misali a Allah subhanahu wa ta'ala ya samar da mu ne a wannan duniya da babu mu shi ya samar da mu a wannan rayuwa don me mu amfani kanmu ya aiko mana annabawa da mursalai rusulan na wa mundarin liyalla yakunu linnasi sai hujjatan ba'adar rusul Allah ya aiko mana annabawa da mursalai suna mana gargadin kan mu saba ma Allah suna mana albishir in mun bi umarnin Allah gargadi kar mu saba ma Allah don akwai azabar Allah saboda bayan wannan rayuwa za mu koma ga Allah kuma Allah zai mana hisabi akan abin da muka aiwatar a duniya abin da muka rayukansa a duniya in mun yi daidai sa sakayya mai kyau idan ba mu yi daidai ba kuma akwai azabar Allah Allah yana da wuta yana da aljanna idan an yi katari kun samu kanku a cikin al'ummar da take ɗabbaka dokokin Allah ɗari bisa ɗari sai ku ƙara gode ma Allah ta'ala nasihar da za ka masa ta yi godiya ga Allah sannan kuma ya yi godiya ga magabatan da muka zo muka tarar da su sun shimfiɗa dokokin Allah a rayuwar bayan Allah ta'ala Allah ya saka musu da alkhairi mu kuma mu iya ƙoƙarinmu a wajen ɗabbaƙa wa'annan dokokin abinda Allah ya ce mu yi mu yi da Allah ya haramta mana mu bar shi shi kenan ba ragi ba ƙari. masu raro kada ku shafa shi na zama muku daga nan sashen hausa na boh da ke nan birnin tehran inda za mu ci gaba da sauraron bayanin malam kan haƙƙin wanda ya zo neman nasiha daga wajenka da fatan iyalai suna amfana da shi yadda manzo ya karantar saboda halalu muhammadin halalun ila yawmil qiyama wa haramun muhammadin haramun ila yawmil qiyama yadda manzo ya karantar a haka zaka masa nasiha ya rayu a kai bayan da wa'yansu suka canza ba abinda manzo ya bar shi halal mu sani halal ne har duniyan nan ta naɗe halal ne ko da wani ko wasu sun haramta shi karambani suka yi shishigi suka yi wa Allah da manzo shi ko Allah ce la tuqaddimu baina yaday Allah wa rasuli bai halatta ga mumini namiji ko mace musulmi namiji ko mace yayi wa Allah shishigi da karambani ba ko yayi wa manzon Allah shishigi bai halatta ba haka abin da manzo ya bar shi haram to yana na matsayinsa na haram har duniyan nan ta naɗi babu mai halatta shi idan ma wani ya ce ya halatta shi karambaninsa ne halattawar da ya yi ma wannan abin bata bai da shi halas ba wannan kenan idan kuma ya zama an yi rashin sa'a kun samu kanku a al'ummar da ba dokokin Allah take rayuwa kansu ba wala haula wala quwwata illa billah kamar yadda muke rayuwa yanzu wanda al'ummomin mu suna rayuwa ne akan bin tsarin maguzancin baturan yamma ba tsarin Allah ta'ala ba ba dokokin Allah ake rayuwa a kansu ba ba kuma su ake kiyayewa ba a wannan lokaci mai neman nasiha a wajenka wajibinka ne ka yi masa nasiha ka falkar da shi girma haɗarin da muke rayuwa muka samu kanmu a cikinsa yin shiru da miƙa wuya ga irin wannan tsari wanda ya saba mana Allah ta'ala to ganganci ne wanda ba wani gangancin da ya fi shi ko ya kai shi musiba ce wacce ba wata musibar da ta kai ta saboda rayuwa ba a kan tsarin Allah ta'ala ba fasikanci ne zalunci ne balma kafurci ne a nassin Allah da ya zo a nasar alkur'ani Allah tabaraka wa ta'ala yake ce mana duk al'ummar da ba ta yi hukunci da dokar Allah ba to fasikai sunansu azzalumai sunansu balma duk al'ummar da ba ta yi hukunci da dokokin Allah ba kafurar al'umma ce wa mallam yahkum bima anzalallah fa ula'ika humul fasiqun wa mallam yahkum bima anzalallah fa ula'ika humul zalimun ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون koda yake kalmar kafirci tana da ma'anoni daban-daban bayan ce kafiri na ba kawai kai tsaye ka ɗauka cewa kafirci irin wancan bawa la butulci ma kafirci ne to dole ka nuna ma wanda yake buƙatar nasiha daga gare ka ku da kuka samu kanku a cikin al'ummar da ba dokar Allah take rayuwa kanta ba menene wajibin da ya rataya a wuyanku shine a tashi a yi wani abu kai ka yi nasiha ga duk wanda ya kamata ka masa nasiha cewa lalle mu mu yi duk yanda za mu yi mu dawo da rayuwarmu a kan bin dokokin Allah ta'ala kuma mu jayo hankalin duk wanda muke ganin yana da haƙƙin mu masa nasiha shi ma ya dawo ga bin dokokin Allah ta'ala anan za mu takaita wa sallallahu ta'ala ala khair khalqihi muhammad wa ali baiti at-tayyibin at-tafirin اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والله أن أعداءهم من الأولين والآخرين ga shi dai malam ya fara sakin jiki da bayani sai dai kuma lokacin namu ba zai bari ba a maimakon sashen hausa na boh da ke nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ga shehun malami muhammad salali zare da ke birnin yamai na ƙasar niger da wannan ɗimin lokaci da ya bamu allah ya saka ya kara karfin jiki ni kuma awal kunya da shirin na gabatar nake cewa wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shirin tarbiyyar iyali kenan to yanzu kuma ga shirin na karshe afirka a yau afirka a yau Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. Shirin da ke bibiyar wasu lamurra da suka shafi nahiyar mu ta Afirka. Muke kuma sharhi ko tattaunawa da masana a kansu daga nan Radio Hausa VOH. To a shirin na yau za mu yi waiwaye ne game da wasu daga cikin jawaban da shugabannin kasashen Afirka suka gabatar a zauren babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya karo na 77 da ke gudana yanzu haka a birnin New York na kasar Amurka. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Tomarilla A ranar Talatar nan ce aka buɗe babban taron zauren Majalisar Ɗinkin Duniya karo na 77 a birnin New York na Amurka. Taron dai wata haɗuwa ce ta shekara-shekara ta shugabanni da gwamnatocin ƙasashen duniya inda suke bayani kan halin da duniya ke ciki da ma ƙasashen su. Shugaban ƙasar Senegal Macky Sall Kana kuma shugaban ƙungiyar tarar Afirka a wannan karo shine wani shugaban nahiyar Afirka na farko da ya gabatar da nasa jawabi a zauren taron na Majalisar Ɗinkin Duniya. a cikin jawabin nasa shugaban Macky Sall ya yi wani kira da aka jima ana yi a Afirka na ganin nahiyar mai kunshe da mutane sama da biliyan ɗaya ta samu kujera a kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya. Shugaban na Senegal ya kuma buƙaci kwamitin na majalisar ɗinkin duniya da ya lalubo hanyar warware rikici a nahiyar. Bugu da ƙari ya buƙaci a baiwa Afirka kujera a ƙungiyar G20 ta ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki. tun bayan babban taron majalisar ɗinkin duniya da ya gabata duniya ta ƙara kasancewa cikin haɗari da rashin tabbas in shi shugaban ƙungiyar ta tarar afirka a zauren na majalisar ɗinkin duniya karo na bakwai a cikin jawabin nasa da ya gabatar ya kuma taɓo batutuwa da suka shafi canjin yanayi matsaloli na tsaro da kuma yakin ukraine inda ya kiran da a ɗauki matakan gaggawa na bai ɗaya domin kwantar da hankali da kuma samar da lafiya a wannan duniya game da kuma matsalolin da suka shafi nahiyar afirka shugaban kungiyar tarar ta afirka ya bukaci a ɗage takunkuman da aka kakaba wa ƙasar zimbabwe wanda ɗaya ne daga cikin rashin adalci da ke haifar da rikice-rikice in shi shi ya kuma taɓo batun ta'addanci da ke samun gindin zama a nahiyar ta afirka inda ya ce wannan annoba ba wai ta afirka ba ce kawai matsala ce da ta shafi duniya baki daya wacce kuma ya kamata kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya mai da hankali a kanta baya ga yakin rasha da ukraine da ya mamaye zauren taron na majalisar ɗinkin duniya karo na 77 shugabannin duniya sun kuma nuna damuwarsu kan matsalolin sauyin yanayi a muhawar da suka tabka a rana ta farko shugabannin da za su kwashe tsawon mako guda suna tattaunawa sun nuna damuwa kan kalubalen da duniya ke fuskanta da suka hada da yunwa da matsalar sauyin yanayi da kuma illar da mamayar rasha a ukraine ta haifar na hauhawan farashin kayayyaki da na abinci da makamashi yayin da yake jawabi a zauren taron ta kafar bidiyo shugaba volodymyr zelensky na ukraine ya zargi rasha da haifar da matsalar karancin cimaka da gangan ya kuma dora wa moscow alhakin kawo cikas ga fitar da kayayyaki daga ukraine da ke kan gaba wajen noma shi ma da yake magana akan batun cimaka firaministan spain pedro sanchez cewa ya yi shugaba vladimir putin ya yi wa kasashen duniya bita da kulli da batun abinci ya kuma karar da cewa babu zaman lafiya idan ana fama da yunwa kazalika ba za a iya magance matsalar yunwa ba ba tare da zaman lafiya ba a nasa jawabin firaministan japan fumio kishida ya yi kira kan yi wa kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya garan bawul ya bayyana rashin jin daɗinsa game da gazawar da aka yi na mayar da martani ga mamayar da rasha ta yi wa ukraine saboda kariyar da rashar take da shi na kujerar dindindin a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniyar to ɗaya bayan ɗaya shugabannin dai suna yin jawabin nasu a yanzu haka a birnin new york na amurka ranar talata dai shugabannin afirka da suka da da na congo felix sekedi da foston arshen tuwandera na afirka ta tsakiya ɗaya bayan ɗaya su ma sun yi nasu jawabi sannan kuma shugaban gwamnatin maroko aziz akanush shi ma ya gabatar da nasa jawabin a gefen babban taron na majalisar ɗinkin duniya karo na 77 an kuma tsara za a gudanar da wani taro kan tsaro a yankin sahel da mashigin tekun gini tare da halartar kasar faransa da kuma wani babban kwamitin da ya hada da shugaban kasar nijar muhammad bazoum da sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres da ministar harkokin wajen faransa catherine colonna sannan an tabbatar da wani taron koli na kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin afirka ecowas ko kuma sai da yawo a ranar alhamis inda za a tattaunawa kan ragowar sojin na ivory coast 46 da ke tsare a mali tun cikin watan yuli a halin yanzu gina bisau ce ke rike da shugabancin kungiyar ecowas kuma shugaban kasar ya ce sojojin na ivory coast ba sojojin haya ne ba kamar yadda ita ma najeriya ta bakin ministan harkokin wajenta jeffro onyema ta bayyana irin wannan batun ta ce da take cewa sojojin na ivory coast da ke tsare a hannun gwamnatin mali ba sojojin haya ne ba kamar da mali take ikirari dangantaka tsakanin mali da ivory da yi ta yi kamari a baya-bayan nan game da sojojin ivory coast 46 da ke hannun gwamnatin rikon ƙurir ta mali can baya dai gwamnatin mali ta sallame uku daga cikin sojojin 49 da take tsare da sojojin guda uku da aka sallama dai dukansu mata ne kuma an sallame su ne a shiga tsakanin ƙasar togo har ila yau dai a daura da babban taron na majalisar ɗinkin duniya za a yi wani babban taro domin murnar cika shekaru talatin da amincewa da yarjejeniyar 'yancin bil'adama ta tsirarun mutane ko ƙabilu addinai da harsuna a ranar 21 ga watan satumba sai kuma wani babban taro da aka sadaukar domin bikin ranar yaƙi da makaman ƙari dangi ta duniya a ranar 26 ga watan satumba. yayin dai bude taron karo na 77 na majalisar ɗinkin duniya babban sakataren ta antonio guterres ya bayyana a ranar talata yayin bude taron na bana cewa duniya na cikin babbar matsala kuma tana buƙatar ɗaukar matakin haɗin gwiwa a dukkan ɓangarori ya kuma yi gargaɗin cewa ƙasashen duniya na cikin taɓarɓarewar al'amura a duniya kuma ba su shirya ko ɗaura anniyar tunkarar manyan ƙalubalen zamanin da muke ciki ba ya ce tashe-tashen hankula kamar rikicin ƙasar ukraine da matsalar sauyin yanayi da asarar nau'ukan halittu da matsanancin yanayi na harkokin kuɗi da ƙasashe masu tasowa ke ciki suna barazana ga komar bil'adama da duniya baki ɗaya duk da ci gaban da ake samu a waɗannan batutuwa da sauransu ya ƙara hada cewa hatta ƙungiyoyi daban-daban da wasu ƙasashen duniya suka kafa a wajen tsarin hada-hadar kuɗi sun faɗa cikin tarkon rabuwar kawuna kamar ƙungiyar g20 don haka tilas ne wannan gamayyar ta ƙasashen duniya ta gaggauta kawar da rarrabuwar kawuna tare da yin aiki tare wadda ta fara da ainihin manufar majalisar ɗinkin duniya wato samarwa da kuma ɗorewar zaman lafiya. da haka ne dai masu sauraro za mu yi sallama da ku a cikin shirin sai kuma nan gaba idan Allah ya saki haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na tsara na kuma gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. turu kuma wani ne muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci wani sabo kuma sai can da rana idan an sake lalbomu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman shi Abdullahi Salo Usman suna da karanta mana labaran duniya. Anan ne Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa a kasance cikin koshin lafiya.